Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko Makeri. Batu da ake Rasha ta fara janye sojojinta daga inda ta jibge su a yankin Crimea da kuma iyakarta da Ukraine na zuwa yayin da kasashen yammaci ke matashiya inda suke buƙatar jami'an Moscow su tabbatar da gaskiya kana su janye daga duk wata barazana na ayyukan soji. jami'an yammaci sun faɗa a jiya juma'a cewa suna lura da halin da ake ciki amma kuma suna taka takatsantsan da aiki da tabbaci da rasha take bayarwa mun ga irin kalaman da rasha ke yi akan yadda take kammala ayyuka in ji sakataren jarida na pentagon john kirby yana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a jami'an diflomasiyyar amurka su ma sun biyo sawu inda suke kira ga kremlin da ta yi bakin kokarinta ta rage tankiya a yankin amurka tana sake dabarunta na jirgin sojoji a gabas da tsakiya da kuma yankin asiya ta kudu domin ba da kariya ga sojojin amurka da ke shirin barin afghanistan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar a jiya juma'a cewa sakataren tsaro lloyd austin ya umarci manyan jiragen ruwa masu daukan jiragen saman yaki da su ci gaba da zama a yankin na ɗan lokaci wasu manyan jiragen yaki kuma na kan hanyar su zuwa yankin gana akwai manyan jiragen sojojin amurka na b-52 a wurin muna so mu yi wannan aiki laman lafiya bisa tsari kuma bisa ka'ida in ji sakataren jarida a pentagon john kirby yana faɗa wa manema labarai a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya sanar a makon da ya gabata cewa zai janye sojoji kimanin 2,500 zuwa 3,500 daga afghanistan daga ranar 1 ga watan mayu kana za a kammala janye sojojin a cikin watan satumba kawayen amurka da su ma suke da sojoji dubu bakwai ko sama da haka a afghanistan karkashin kungiyar tsaro ta nato su ma za su bar kasar tare da dubban ma'aikatan kwantaragi bisa lokaci da aka tsara duk da shirin barin kasar jami'an taliban sun yi ta barazana akan auna amurka da rundunar haɗaka idan suka ƙi ficewa daga afghanistan daga ranar 1 ga watan mayu wani lokaci da aka ƙayyade a cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin taliban da gwamnatin tsohon shugaban ƙasa donald trump labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Juma'a kasar India ta kafa tarihi karo na biyu jere wurin harbuwa da cutar coronavirus a rana yayin da ta sha fama wurin bada na'urar numfashi da wasu kayan jinyar gaggawa sakamakon yawan karuwan masu kamuwa da cutar COVID-19 da ba su iya numfashi. ma'aikatar kiwon lafiyar kasar da ke kudancin asiya ta ce mutane 332,730 ne suka harbu da cutar tsakanin sa'o'i 24 adadin da ya haura na shekaran jiya alhamis 314,835 a yammacin indiya gobara ta tashi a asibitin vigivalab ta kashe akalla masu fama da covid-19 goma sha uku yayin da aka kwantar da wasu guda shida a asibitoci a new delhi babban birnin kasar inda ba su samun na'urar numfashi ko kuma na'urar numfashin ke gab da karewa babban likita mai bada shawara ga gwamnatin shugaba joe biden kan annobar dr anthony fauci ya faɗa a jiya juma'a cewa amurka tana yunkurin taimakawa indiya ta dakile tashin cutar ta hanyar bata gudunmuwar fasaha da kayayyaki mutuwar shugaban kasar chadi idris dabi ka iya zama gagarumar koma baya ga yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin sahel mai fama da tashin hankali a cewar 'yan raji a chadi da 'yan siyasar afirka da kuma masana harkokin tsaro da daidai shugaban mai shekaru 68 da haihuwa ya rasu ne a ranar litani daga rauni da ya samu yayin da ya kai wa sojojin kasar ziyara da suke yaki da wata kungiyar 'yan tawaye mai neman kawo canji a chadi wato fact a takaice a makon da ya gabata kungiyar ta kara dannawa da kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Allah ya Allah ya karshen kwanakinsa wallahi an yi rashin sadauki an yi rashin sadauki sosai wallahi an yi rashin sadauki su wallahi ya je fagen yakin na wallahi da shi kwana biyu da shi ana nana ta fafatawa to wallahi to can kuma wani ciwo da ya samu can wajen yakin to aka ɗauko shi aka zo da shi gida to kuma Allah ya kaddara shi ne ajalinsa. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare ne zuwa kasar chadi inda shugaban kasar phil marshal idris david itno ya riga mu gidan gaskiya biyo bayan raunuka da ya samu a wani fafatawa da aka yi da 'yan tawaye a kasar mutuwan uh, field marshal idris dabi abu ne wanda zai yi tasiri sosai ga tsaron uh, kasashen da ke yankin sahel eh saboda haka ne ya kawo babban gudunmawa ga kwanciyar hankali ga yaƙi kuma a nan ƙasar chadi to rannan mutuwa da ya yi tana iya kawo rududiya a wannan yaƙi da ake saboda shugaba dobi shi ya ɗauki wannan alkawalin aika sojoji To madalla da farko bari mu duba tarihin marigayi shugaba Idris debi. ana fi shugaba idris debi itino a shiyar arewa maso gabashin kasar chadi a wani gari da aka kira fada a shekarar 1952 idris debi wanda ya taimaka wa hezin hebre yin wajarot da gwamnatin gokoki wadai a shekara ta 1982 daga bisani an zarge shi da yunkurin juyin mulki inda a shekarar 1989 ya tsere zuwa kasar sudan a shekarar 1991 Ƙungiyarsa ta PSM ta hankular da gwamnatin Hesney Habre inda ya zama sabon shugaban ƙasar. Mr. Davy ya mulki Chadi na kimanin shekaru talatin kafin rasuwarsa a wannan makon da ya gabata biyo bayan raunuka da ya samu a filin daga a sakamakon fafatawa da 'yan tawaye. Da farko dai ana ta raɗe raɗin cewar shugaban Idris davy ya rasu ko bai rasu ba, akan haka ya samu ka tuntuɓi wani masanin birnin jamaina harun dodo ibrahim allah ya bari khair masha allah wallahi kaga abin da ya kasance wallahi allah ya karshen kwanakinsa wallahi an yi rashin sadauki an yi rashin sadauki sosai wallahi an yi rashin sadauki su wallahi ya je fagen yakin nan wallahi da shi kwana biyu da shi ana nana ta fafatawa to wallahi to can kuma wani ciwo da ya samu can wajen yakin to aka ɗauko shi aka zo da shi gida to kuma Allah ya kaddara shi ne ajalinsa wallahi an baka ba kai ka bari ka bari an yi rashi an yi rashi sosai wallahi yanzu gaga garin namu gaba ki kowa ya jin na gaya ma a rurrufe shaguna kowa an shiga makoki wallahi to Allah ya sa dai Allah ya sa iya karshen ibtila'in da zamu gani game da rayuwa irin wannan wallahi Allah ya sa Allah Allah ya ji kansa Allah ya sa ya huta ya masha Allah mu kuma Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kwararre kan kasashen tafkin Chadi Dr. Sadiq Abba ya ce bai yi mamakin mutuwar shugaba idris debin ba saboda shi shugaba debi kamar yadda aka sani kowane lokaci in kasar shi ta samu wata matsala haka shi da kanshi yake zuwa yaki da ya tura mutane sai ya tafi shi da kanshi ya yi yaki so da yawa ya tafi to allah ya kawo bacin rana wannan kuma sai aka mushi rauni eh, raunin nan shi ne ya idasa shi eh, wannan ba abun mamaki ba ne tunda daman ya mai da kanshi mayaki ya zama shugaban kasa amma bai mai da shugaba ba ne yana mai da kanshi shi mayaki kowane lokaci. Duba da irin rawar da shugaba David ke takawa a yaƙe-yaƙen da ake yi da masu ikirarin jihadi a kusan duka iyakokin ƙasar. To ko mutuwar shugaba Idris Debi ka iya yin tasiri a yaƙe-yaƙen da yake jagoranta musamman a yankin tafkin Chadi da ma na yankin Sahel? Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne a yankunan biyu. Lalle mutuwan uh, Field Marshal Idris Debi abu ne wanda zai tasiri sosai <laughs> ga tsaron kasashen da ke yankin sahel wanda ko cikinsu har da nigeria in ka duba rawan da idris dabi ya yi a kusan matsaloli na tsaro wadda ake fama da su a yankin sahel din to kasancewansa baya nan zai zan an samu gibi gibin da zai ƙara raunana yanayin tsaro a yankin sahel misali in muka duba runduna na kasa da kasa da ke tafkin chadi wato multinational joint tax force ah, dakarun ƙasar chadi su ne suke jan ragaman abinda ake ce ma sector 2 a ah, wannan runduna to kuma shi idris dabi lalle ya ba da himma sosai wurin tabbatar da cewa dukkan gudun da kasarsa za ta bayar a wurin tabbatar da cewa an yi rike wannan yanki an hana 'yan ta'adda walwala da shigowa wa tsakankanin kasashen da ke tafkin cadin to kasancewa baya nan in ba wai an yi hoɓɓasa ba an tabbatar da cewa sabuwar gwamnatin da kuma irin haɗin kan da ke tsakanin ƙasashen da ke cafcin cadin wanda shi field marshal idris dabi ya tabbatar da ya kuma baya magoyan baya wa an wannan sabuwar gwamnati ta mata ya irin wannan goyon bayan to za a samu gibi a nan wanda zai ba ma wanda 'yan ta'adda dama na shigowa da makamai da soji da mayakansu da sauransu dai a wannan bangaren in ka duba ɗayan bangaren kuma a ƙasar mali Uh, da kuma iyaka da ke tsakanin chadi da burkina faso da nan mali da gasu nan ma dai har da nijar to za ka ga cewa irin haɗin kan da ya bayar wurin kafa wannan runduna na g5 uh, wadda kuma kusan ma dakarun chadi su suka fi karfi a wannan rundunar to nan ma ana buƙatar irin wannan cewa daga sabon shugaban in har ba a samu haka ba to za a samu wani gibi wanda wayannan 'yan ta'addan tunda yanzu a duniya duka. an yi imani cewa sabon sansani na wayannan kungiyoyi na ta'addanci da alka'ida duka da daular uh, islamic state kusan sun dawo yankin sahel din to kaga kenan duk wani yunkuri da za a yi a tabbatar da cewa an hana su dama na walwala uh, a abu ne mai kyau wanda kuma shi idris debi ya yi wannan kokarin ana kuma fatan cewa yanzu da baya nan za a samu wannan sabuwar gwamnati ta haɗa kai da sauran kasashen da ke yankin za tabbatar da cewa an hana waɗannan ƙungiyoyi damar walwala da suke yi. dr sadiq abba mai bincike a yankin tafkin chadi da sahel ya ce mutuwar idris debi ka iya barin baya da kura amma lokaci ne kaɗai ka iya nunawa. eh lalle kawo kasan shugaba eh, debi ya sa sojojin chadu suna yaƙi a shikon sahel kuma a nan cikin eh, lakchad eh, saboda haka ne ya kawo babban gudunmawa ga kwanciyar hankali ga yaƙi kuma a nan ƙasar chadi to rannan mutuwa da ya yi tana iya kawo rududiya a wannan yaƙi da ake saboda shugaba dobi shi ya ɗauki wannan alkawalin aika sojoji ba sai ya tambaye majalisa ba ba sai gwamnatin shayar ba shi da kanshi ne yake ɗaukan magali to da yake yanzu kaga baya nan ba a san abin da za a yi ba kuma ni a gani na bai tsammani wani zai ɗoki alkawalin aika sojoji kamar yadda shi ya aika saboda shi yana aika sojojin amma 'yan adawa suna goya suna nuna rashin yardarsu da yake aika sojoji ana kashe su kuma sojojin ma da kansu saura suna ɗari-ɗari da mutum da yawa na sojojin da aka aika to ba a san wanda za su zo ba abin da za su yi saboda haka ne mutane da yawa suna falgaba wannan mutuwar ta shugaba debi karta kawo eh, karta kawo karta a yanda yake yanda ake yaki a cikin sahel da kuma cikin eh, bakin lakchad saboda haka muna jira mu ga abin da zai kawo yanda abun zai ta yi eh masha Allah sai an jima ke. Nadin da aka yi wa dan marigayi Idris Debi wato General Muhammad Kaka ka iya da walwala al'amura a kasar inji ji Dr. Kabir Adamu matukar ba a hankali ba. Amma kusan abin da za mu ce mu da muke nazartan yanayin ya tayar mana da hankali shine yadda aka yi waƙi da tsarin to da kundin tsarin kasan Chad din kusan juyin mulki ne aka yi a Chad din wadda kuma akwai ah, abubuwan da misali ah, eh, kundin tsarin na ƙasa ya bayar a yi to sojoji sun yi watsi da shi yanzu an naɗa dan shi idris dadabi a matsayin shugaban ƙasa to wannan ba ƙaramin illa ba ne ga demokrasiya ba kuma zai taimaka ma burin da kasa take da shi na ta zauna lafiya tun da dama korafin da ƙungiyoyin da suke fada da Idris Dabi suke yi shine ya hana su dama na shiga siyasa dama da su to an zo yanzu soja kuma sun ƙara rihe yanayin kaga kenan alamar za a ci gaba da wannan yaki na cikin gida da matsaloli dai na na siyasa da ƙasa take da shi wadda ba zai taimaka ma zaman lafiyar Chad ba ba zai kuma taimaka ma yankin Sahel ba gaba daya. To masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai nake sallama da ku, ku kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murya Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Kabirjani. Yau a cikin shirin muna garin kaita a jihar Katsina. Kuma muna tare da wani dattijo Abdulwahab Alhaji shugaba. Domin jin shinsuwa suka kafa garin na kaita. menene garin Kai ta ya shahara da shi wanda aka washi akwai wanda ake ce mashi dindin ba wai kuka dindin da tarihin tana nan da wanda za mu zo gare shi garin nan asalin shi na inda muke to gonar shi ce sai aka rika ce mishi kuka dindin to sai aka yi dan gari wurin da lokacin aka fara zamanin shin wannan gari na kaita akalla a kiyasi zai kai kamar shekara nawa to wannan gari na kaita ya kai sama da ɗari uku wannan shekaru da uku. Eh bakin tarihin da muke sani in ka biyo tarihin sarakunan wani ya shekara kaza wani ya shekara kaza ya shekara kaza tun alib tun kayan zuwan turawa muka samu wannan bayanin kaga shekara in ka zo tura yanzu na da shekara ɗari da wani abu to waɗansu sun zo sun yi sarauta wani ya shekara ishirin ya taya wani ya shekara talatin ya taya wani ya shekara sha biyu ya taya wani ya shekara biyar ya taya wani ya shekara biyu ya taya har zuwa sarkin kai ta haruna wanda za mu fara ɗauka daga nan wanda kafin mu san wa'annan wa'ancan su suka fara yi. to su kuma sun saurarci wurin mun samu bayani wani ya zo ya shekara kaza wani ya zo ya shekara kaza wani ya zo ya shekara kaza tun ba hijira har hijirar bature ta zo sai muka fara amfani da ita to dan abin da na gaban mu suka sani sai suka dora bisa abin sai muka aka jawo layi ana ana bayanin su a yanzu baba wannan gari na kaita mm. wani abu ne na tarihi wanda wannan gari na kai ta yake da shi kila har yanzu ma suna nan akwai su. To tarihin shi dai tun asalin baya kasan zamanin bayan noma ake akwai noma akwai kiwo akwai rini akwai saƙa akwai kira duk ana yi nan kai ta duk gidan garin nan da an ka zo ka iske akwai masaka ana saka wurin kuma kowa babba da yaro har masu mulkin garin mun ji tarihin su suna zuwa gona da su ake noma na biyu kenan na uku da fulani da suka zanna wurin suna kiwo kuma mutanen da suka zo bayan hilanin su kuma su ga yin kiwo kaga noma da kiwo da saƙa da rini da kera duk ana yi a wannan garin har yanzu ana yi har gobe nan inda kake yawan ungun makera sunanta makera ne da mun da nan ga na ana ta ƙere ko gobe noma kuma ba sai an ce ma ba Baba wannan gari na kaita a tarihi kun yi yaƙe-yaƙe ko ba yaƙe-yaƙe ba. An yi manyan zarata akwai wa'anda ake da suna cikin tarihi. Akwai wani shugaban masu yaƙi na da ana ce mashi gumuzu yanzu haka akwai jikokin shi irin su suna nan da rai abokina ma ne ɗayan nan da shi to bayan su akwai su da sarakan karma da sarakan yaƙi wanda aka yi na da wanda kakannin su suka yi da saro sananin yaƙin su ma har yanzu akwai irin su suna nan cikin garin kaita an taɓa cin wannan gari ne kaita da yaƙi babu ko can zamanin da tun tahirihi in ya zo sadda su dukko Allah ya ji kanshi in an je yaƙi an kaɗa gangar yaƙi can a sumiya sai an zo an hito an ce yaya manyan tarihi sun mm, mayaka sun zo sai a ce eh so sun haɗu ce kai ta tazo ce a shi sauran yaƙi na sauran magana sai kai dai taje a ita amma ba a taɓa tarihi bai taɓa nuna an cika da yaƙi ba ko hari aka kawo akwai koguna na nan ga wuri in ana ce mai kokaya ga wani ana ce mai baki sai su tare ba a shan ruwa wurin sun hana waɗanne irin kabilu ne ke akwai yanzu a cikin wannan gari na kaita ai mu yadda ka gamu haka hausawa fulani bere-bere da sauran irin wa'anda ake ma al'adu irin na da kasan da kowane irin kabila sai an mashi askar gidansu in buzu ne kai suka zo suka haɗu da da ka taho na taho ne wa'anda suka taho daga arewa su zo su haɗu da na gusun sai zama ya kama sai a zanna kaga kowa zai zo ya ba da tarihin asalin shi irin shi in ya buzu da shi sai a ce mai buzu sai an mai ga buza ya haka to sun haka suna da cikin kaita in katsinawa ne wanda ake cewa maguzawa to sai an basu bille suna nan da billen har yanzu haka suna nan in bare bari ne suna nan cikin garin kaita har yanzu da barbarcinsu na na bare bari wanda asalin kakanninsu da suka zo tunda da kaga kuma yanzu da yake al'adu sun sa sama dukkan irin wannan asake da ake na shaida sun dan ragu akwai wani abu guda ɗaya da garin kai ta yi shahara da shi ko ina aka san shi da shi? E, to kamar mi in akwai irin abubuwan da suka shahara na ɗaya dai kaga yakin kamar yadda na gaya maka mayakan shi wannan da shi gaya maka wanda ake ce ma gumuzu ko yaƙi ya yaƙi san ma yake tashi. Da dunnan gewayen ƙasar kai ta ba a samu irin shi ba tarihi ya nuna shi ne wanda ba yadda za a yi a ci shi da yaƙi an ma an har an ya muke to zai tashi sama. kaga ya nuna babu shararre ne shi babu kaman shi a yaƙi mari ba a can su da yaƙi ko an yi mi akwai suna da abin da za su masu ɓace wurin a zo a ga sai kufan. menene sana'a da yanzu ake yi da ka ce akwai noma da kiwo da yanzu wace irin sana'a ce karamu idan noma da kiwon nan da nike gaya maka tun da ba su bari ba har gobe akwai noma har gobe har jibi akwai saƙai har gobe ana rini har gobe ana kiwo Gaga wani abubuwa da wuya mutumin nan kasar ya su kiwo noma saƙai ƙira in ba kira ba ai ba noma. A matsayin kuwa da kuka gajiya kuka ga wani abu ne wanda yake cima wannan gari na kai ta tuwa kwarya wanda za ka so ko in mahukunta sun ji su zo su magance muku wannan matsala. To wannan abin shi na da yawa. Akwai da yawa wanda mu ma mutanen yanzu muke ganin tarihin garin ya shiga ƙasar duniyan nan amma idan ka zo sai ka samu ci gaban mu ragagge ne domin yadda kai ta take ko kai kai da ka taso yanzu kana jin ana wane kai ta wane kai ta wane kai ta kayan ka zo kai ta kana samun irin wannan amma an ka zo kai ta sai ka ce to ai na da iya jin ta amma gashi na ga abin ta take ne to ire-iren waɗannan mu mutane yanzu da muka dan yi karatu da yaran mu da suka karatu suna ganin muna da dogon tarihi amma ba mu da tarihin ci gaba wannan abin yan damu mutum mu masu magana nan da kai muna iya cewa komai har yanzu sai ƴaƴan mu ko kin mu za su iya kawo wannan muna koken irin waɗannan. To masu sauraro a nan za mu ɗaga ma shirin aya. Yanzu a madadin dattijo Abdulwahab shugaba sai gidan rediyon murar Amurka Abdurrahman Kabir Jani daga Katsinan Duko ke sallama da ku. To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.